مصافدة عند الخاص وانت مثلا هاروي كذا ايه ايه لنا لن مفاسد التوبة مفاسد التوبة العامة هو توشي كذا كلاهما أن حسناتهم التي يأتون بها ibadodin da suke zuwa da su sayyi'atu bin nisbati ila maqamil khassa an an duba matsayin ke babu fa inna hasanatul abrar kyawawan abubuwan masu kan sayyi'atul muqarrabin fahum muhtajuna ila tawbati ana da bukatar su tuba min hadhihi alhasanat yam eh to babu kome Allah ya samu ne ne igiya ta tsinke a gindin ba wasu suka tafi suna cewa da ifi ne magana wasu suka tafi suka cewa to shi ganewa ne sai dai gashi kuma littafin naka da irinsa ba da ka damun mun duba maka na ibn taymiya wa yake da ibn taymiya wani kadai ne na shi na ko son gama kai ibn taymiya na ka dana taraka ne banda adam nake da shi ina adam baya nan ba irin wannan yanzu abin za a yi ji maganan tana da hatsarin gaske amma mun ce mun kwana ka so mun kwana haka saboda mu gidajen taurawa kala shi kul islam rahimahullah fa amma ka ganan ka kace fa hum mutajuna ila tawbati min hadhihi al to mutum ya tuba daga kyawawan ayyuka to ina zai koma kaga dole akwai daurewa to saboda kana ce فإن حسنات العباد سيئات المقربين kaga kenan suna da bukata su to wannan magana dole ta rikitar da mutane magana magana awamu ne ba ka da shi kai sai ne ku to amma tawbatu min alhasanati fala tajuzu ai inda hadidadi za ku rike ba ta halatta wurin wani mahaluki ainihin min almuslimina bal man taba min hasanati مع علمه بأنه تاب من الحسنات فهو إما كافر وإما فاسق هم شافي dari shida eh dari shida da tamanin da takwas dari shida da tamanin da takwas fasikun wa illam ya'lam annahu taba min alhasanati in kuma ba a san ya tuba daga hasanatu fa huwa jahilun وذلك أن الحسنات هي الإيمان والأمل الصالح جزاء ولا ذريف فالتوبة من الإيمان هي الرجوع عنه جنائه والرجوع عنه ما إنسى ردته وذلك كفر فأنك اللي دورهم مغنى مغنى gaskiya za su zama akwai halaka za su zama kusan halaka ne a maka wattaubatu min al'amali Su ba daga ayyuka na gari ruju'un amma amara Allah bihi wa halika fusuqun kenan wa ma'afiyatu intaha kalamuhu jami'ur rasaili juz'i na shafi 140 ثم بين ابن تيمية بعد ذلك أن التوبة تكون من التفاصيل أبونا عند أكتوى أمريكا حسنات الأبرار سيئات المقربين وهم محتاجون إلى التوبة توبا تكون في أنا أن التوبة تكون من التكفير توبا دجا أرنشن حسنات أيها فصلوا mutum ya tuba daga hasanatu ya tuba daga yin su kan hasanatu ya dace ya yi su da yawa ai sa ka ga mukarrabi ne da yawa suke yi bisa suke ganin sai yi atun ne mukarrabi ne eh, me yake da suna fa inna hasanatul labarari sai ya hasil mukarrabi ne kaga kaɗan suke yi sai dai magana ta shiga lungu da yawa hasanatun su kaɗan ne yasa ka ya kamata su tuba daga yin kaɗan sai su yi da yawa da dai za a iya rikewa dalika ta halin sabiki na yi Kamar halin magabata ne ya allazina na min tarkil mustahabbati masu tuba daga barin mustahabi haka an ka duba in mutum ya zama mustahabi sai ne ne Allah tuba kaga mutum bai samu jam'i ba ya yi sallah yana neman Allah ya gafarta masa da mutum kuma ya samu ya yi sallah a yana ganin a wurinsa ba wurin Allah ba mai kokari ne to ya kamata ya ya tuba daga barin Ya tuba daga sallah shi kadai daga sai ka ce tuba daga sallah a ai ba sallah ba sallah shi kadai min tarkil mustahabbati أو فعل المكروهات غير المحرمات ومثل لذلك بمن يصلي صلاة مجزئة وان دي يصلى الدقائق غير كاملة وتبلغه صلاة النبي سلا بارن صلى النبي تساميشي المستحبة kaga fa yusalli ka sallatihi ai kaga ya tuba daga sallah mujri'a ya koma sallah cikakka wayan damu alama kana ya fa'aluhu min salatin na kifa ثم تترك بعد ذلك إلى العبارات المشهورة sannan wannan magana sai ta tabo ta magana da ta watsu hasanatul abarari sayyi'atul muqarrabin kaga wannan ita ce wannan yake fassara wa duk ibnu zaymiyyah ne ko bayyana anna hadhihi al-ibara wannan ibara lam tasbut anin nabi haƙiƙa ba daga annabi take ba wala an azim min salafi umma kuma wannan ibara ba ta zo daga wajen wani daga magabata ba hasanatul abrari sayyatul muqarrabin wa innama huwa kalamun huwa kalamun lahu ma'ana sahih eh hasanatul abrari sayyatul muqarrabin magana ce tana da ma'ana ingantatta wa ta malu ma'ana fasidan kuma yana ɗaukar magana batarsa sannan aka sai aka bata haka doronta a ga mutum halaka zai kala amma ma'ana sahihu fa wajhani ahaduhuma anna al-abrara yaqtasiruna ala ada'il wajibat ai kaga suna tsaya kan ba kiri kiri suke ba baka ba zai nazila ba ba da zo da ba ma kwatanta zamu a wannan zamanin su to amma dai ya yi kama shi ba zai nafila ba zai zo tsaya a masallaci muliman ya zai je shi da ya sallah in ta fanna sa harkansa ka gaba ka ce masa ka sako ya kamata ya so ba da zama zai iya shiga masallaci ya yi nafila kafin sai kuma tsayan an gama sallah ya yi nafila to ballantana mu yau ana bukata ta ɗaliban ilimi su ne ma a gara ake aini abin nan jahilai sun fi su don za ka ɗalibin ilimi ba ya zo kan farko to in ka zauna ka kabbara sallah yanzu yadda na dage kira sunan da wani ne ka kabbara sallah ba da misali ne an an su kuma wanda zai maka maganar ilimi sai ka gan shi shine wani ne wanda zai maka magana da a wurinsa yana so ki koma gefe dai dinga fata masu zuwa kan farko jahilan banza sun zo sun cika mawu kai kuma so kun banza ka zuwa kan kuma in ba ta takabbaranci ba za ka zo da wuri wanda duka ai akwai ko da misalin ta kama wuri ka zo ka samu wani a wurin da za ka yi akwai su so ba sa zuwa ba ha ruwa sai ka dinga da yi mutum wani ne isa ban a kan farko ba wani ne isa ban ganta a wuri kasa ba hmm? wani zai zo ne eh aina ka ina da rahim ana wani zo ka tura shi wani zo ka tura shi kuma riba kuwa ka tsare wani duk wanda yake jin mutumin kirki ne to fa ba ka zama mutum kirkin ka zuwa da wuri ba za ka je ka kwance ka gida ka shawo yayin ka ga masa ba ka sai ba ne ka ce za ka samu babba ko baya yi da ka taso kai ke ce hudu tun da asubahi ne hudu da kaza hudu saura kaza kana masallaci to kaga za ka da wuri ba kowa amma ba ka kwasan baccin ka saboda saboda kabbaran shi kuma ta rufa ya san barko sai na za ya ka hmm? malaman ku daga malaman ku ne daga malaman ku ne gaskiya ba ka ma ciki kana duk wanda suka yi gumi college ba su san kiman Allah duk ɗaliban da suka yi gumi college saboda malaman su ba su damar da sallah ba yan duniya ne akwai malamin da nake ganin girmansa kuma Allah ya haɗa jinin mu kuma gaskiya in dai mu'amala ne in dai mu rubutu ne in dai menene za a fashi za a fashi cikin ko rikicewa magana ta yana zai ke kuyi kaza kuyi kaza za ka ma kusa amma wallahi malam wata rana da ta biyo ta kofar gidansa mun je wani kulle kullen mu muka kawo na biyo ta kofar gidansa malam sai yana san da yayi mai yan diraman garin su sun zo suka dauka gidansa kasa da yan dirama ku kallon farko da za ka yi musu samari ne in aka samu mata suke yan mata ne haka na biyo gidan sai na same shi a ke a baranga, yana da shi da wannan gidan sama ne yana riƙe da karafunan nan na sama da samari ko ina wannan na gyara gashi waccan da tsaye kai wannan na gyara jikarsa wannan na sirka gudun tafasirsa ya ɗaura ya ɗaura ya buga jan jan kai wannan na menene ne to su zai fa malaman kada ma fi dan Allah ya ku samu tarbiyya yan gumin nan su su kasa wa yara tunanin ni luka na karasa ni luka na karasa a na da sauran abubuwa to dole saurayi zama luga ne cikin malaman nan akwai wanda na san shi dama ana karatu yana can bayan bayan abubuwa sai ya sha wiwi ya sa wiwi to amma ban yi zai zauna duk abin da ya ji shi sau ɗaya da shi wani ya je na kawo wani baiti da na kawo wani baiti ke sai min malamin da zalar zaka faɗa min baitocin na guda nawa ne da so na guda ko goma ne na da shi ko nawa ne da masallaci ya tsaka ma mafi yawa ne ya tsaka za mu tafi ina yi na rubuta ina yin rubuta daga nan ya rikice amma ba zai shiga aji ba sai ya yi tafiya to daga nan duk a gari nan da ya gana daga nan malam abubuwa duk masallaci su ba su kuma wa'inda suka zuwa ɗin kuma su kuma suka tsare da kwasan takalmi malam da zuwa da cin zaka da sauransu a kawai gari ba karatu haka ake kallon kallo wanda su ci musu jahilai wanda su ci musu kaza haka aka zauna kallon kallo duk yara yaro zai iya sayan littafin liga amma ba zai iya sayan littafin addini ba duk magana littafin ta dina ce ala isa abai imamu da salai za mu ila imamu wani wanda zai arihu a zan to shi ne malam sun da aka ga ana zuwa masallaci a yi kaga su wa'ina ya za su zo masallaci sallama sallama ai sai ranar ranar sun ga daman suka zo a taro su na ma ya uku ya ce la faɗa da uhu a ina da tawasu sai zuwa san farko ya kage zai ko da waje yi sallashi daga nan ya ebi a rasu fita wannan haka wanda muka san mu da mun tsaya tsaro masallaci hakkin kawo kan shekari ga kowa zuwa kai أن الأبرار يقتصرون عن على أداء الواجبات وترك المحرمات لم فكر تهوى وهذا الاقتصار سيئة في طريق المقربين هذا شيء عينه حسنات الأبرار سيئة المقربين ka zo baka yi nafila kawon ba baka yi nafila baya ba sannan kai sallar sha sha fal muqarrabuna bona min al-iktisadi ala al-wajibati faqat ba da ma ya fito ai da dalilin da sa aka shiga wannan matsala wani ba ka fomula ka kalle su duka inda suke ka bi su ka kalle su duk da ma da sun watsa yanzu mai mutuwa ya mutu wanda yake ma na nan daga cikin waɗannan malambai da mawuti wal hayati iya kacin su ce maka kai kuskure muka yi larfi لا يطلبون من نفس الحسنات التي يعمل مثل الأبرار بل يطلبون من الاقتصار عليها هذا كما قالت أخوته فسان أن العبد قد يؤمر بفعل بفعل يكون حسنا منه إما واجبا وإما مستحبا لأن ذلك مبلغ علمه وقدرته ومن ومن يكون أعلم منه وأقدر لا يؤمر بذلك بل يؤمر بما هو أعلى منه أيضا ولو فعل هذا ما فعله الأول كان سيئة وأما المعنى الفاسد معنى ميموني بين يسي مجانا ذات دون بابا ميموني ليه آه، أبراري حسنات الأبراري كان هذا معنى ميموني فشيل فأما المعنى الفاسد أن يظن الظن أن الحسنات التي أمر الله بها امرا عن عاما يدخل فيه الأبرار ويكون سيئات للمقربين مثل أن يظن أن الصلوات الخمس عنهم ومحبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين لله ونحو ذلك هي سيئات في حق المقربين وانا متن يا gani يا kai وصولي اكثر wusuli akan kaza sai kai sallah Aka kata nan wannan maganan ba za a iya shigo ko dai haka abubuwan nan dole ne a tsaya koyawa mutane bayani yadda ya kamata can da ake inta haka kala an koma ciki a ina aka tsaya wa zalika fusuqunkum wa ma'afiyatu hmm. ina فهم محتاجون الى التوبه الى الى التوبه من هذه السيئه من هذه الحسنات كنت اقوم ايدهما كان افاتك راسك شنو افاتك راسك Doni yanzu babu na haƙori. To wanda ya je ban sha ƙara in ki ne wani abu. Kaga magana wannan. Duk Wannan zallan abin da ke magana kan kiristoci ne. kiristoci ne ya